Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba. Da fatan kun tashi lafiya, Madina ɗahiru mai shanu ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau biyu ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce waɗanda suka yi zanga-zanga ta hanyar tashin hankali a ƙasar sun aikata ta'addancin cikin ƙasa. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya kamata Amurka wanda suke zanga-zanga kan mutuwar George Floyd su yi amfani da fargar da suka yi ta wajen shiga harkokin siyasa a wuraren da suke. Sannan sakamakon gwajin gawa wanda dangin marigayi George Floyd suka sa aka yi ya nuna cewa shakewa ce ta yi sanadin mutuwarsa a makon jiya lokacin da wani dan sanda ya sa gwiwarsa kan wuyar floyd din gidan ne labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa bayan da hukumar da ke kayyada farashin man fetur a najeriya ta sake rage farashin litar man fetur daga naira 125 zuwa naira 123.50 masana tattalin arziki sun fara mayar da martani inda suke cewa ba a nan gizo ke saƙa ba. Gaskiya al'amari shine wannan farashi duk da gwamnati na canza shi baya tasiri. Me yasa? Saboda mafi yawan masu sai da man nan sun sau shi a farashi mai tsada. So lokacin da aka ce an rage farashin babu wanda zai zo ya basu su bambancin tsakanin yadda suka saya da yadda ake so a saida. Za kuma a ji martanin da kungiyar malaman jami'o'i suka mayar wa hukumomin Najeriya. Bayan da gwamnatin ta yi barazanar kai asu kotu idan ba ta koma teburin sulhu ba. Idan gwamnati ta ce za ta shiga kotu, ai ba wanda zai hana kai shiga kotu. in aka shiga kotu ai sai an saurari bahasin kowane. Kamar kowace rana talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da fatan kuma za a mani aikin gafara saboda kuskuren faɗin kwanan wata da na yi jiya. Ga labaran shugaban amurka donald trump ya ce waɗanda suka yi zanga-zanga ta hanyar tashin hankali a ƙasar sun aikata abin da ya kira ta'addancin cikin ƙasa yana mai shan alwashin cewa zai kawo ƙarshen abin da ya kira bore da Karan ga doka a faɗin ƙasar trump ya ce zai yi amfani da dukkanin kayan aiki na gwamnatin tarayya na soji da na farar hula wajen tsaida boren da kuma wasosan da ake yi da kuma dai lalata dukiyoyi da cinna musu wuta da ake yi a fadin kasar tare kuma da kare 'yancin amurkawa masu mun doka da oda ciki har da masu son yin zanga-zangar lumana jim kaɗan da fara jawabin shugaban ƙasar manema labarai da ke jira a wurin shakatawar nan na rose garden sun yi jin fashe-fashe masu ƙarfin gaske na barkonon tsohuwa a wajejen shakatawar nan ta park inda 'yan sanda da masu zanga-zanga suka ja daga a halin da ake ciki kuma tsohon shugaban amurka barack obama ya ce ya kamata amurka wanda ke zanga-zanga kan mutuwar george floyd su yi amfani da wannan fargar da suka yi wajen cimma sahihin canji ta wajen shiga harkokin siyasa a wuraren da suke na ji wasu na nuna cewa wannan matsala ta bambancin launin fata wadda ke faruwa akai-akai musamman ma wajen shari'ar manyan laifuka na tabbatar da cewa abin da kawai zai iya sa a samu sauyi shine matakin zanga-zanga da kuma yunkuri na kai tsaye abinda obama ya faɗa kenan a wata kasidar da aka wallafa a yanar gizo jiya litini obama ya ƙara da cewa ta dai kafin duk wata fafutukar da ake muradi ta yi tasiri sai an saka ta cikin takamammun dokoki da cibiyoyin aiwatarwa amma kuma a tsarin demokaradiyya wannan na iya faruwa ne kawai idan muka zaɓi waɗanda suka damu da bukatunmu sakamakon gwajin gawa wanda dangin marigayi george floyd suka sa aka yi ya nuna cewa shakewa ce ta yi sanadin mutuwarsa a makon jiya lokacin da wani dan sanda a minneapolis ya sa gwiwarsa kan wuyar floyd din ya danne na tsawon mintoci da dama floyd bakar fatan amurka mai shekaru 46 ya mutu a makon jiya yayin da an kwaki hannunsa bayan danne shi din da wani dan sanda farar fata mai suna derek chauvin ya yi mutuwarsa wadda aka naɗa ta bidiyo ta haifar da tashe-tashen hankula a biranen amurka da dama tuni dai aka tuhumi cobin da laifin kisan kai a wannan al'amarin likitan dangin floyd michael baden ya ce gabanin mutuwar floyd bai fama da wata rashin lafiyar da ka iya zama sanadin mutuwarsa wannan rahoton na zuwa ne bayan da binciken wucin gadi da wani likitan karamar hukumar hinafin ya nuna cewa babu wata alamar cewa shakewa ce ta yi ajalin marigayi floyd sakamakon binciken na karamar hukuma ya nuna cewa mutuwar floyd na da nasaba da yadda 'yan sanda suka yi da shi da kuma rashin lafiya an kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Yanzu sai rahotannin namu. Hukumar da ke kayyada farashin man fetur ta Najeriya ta fitar da sanarwar sake rage farashin litar man fetur daga Naira 125 zuwa Naira 123.50. PPPRA ta ce farashin man zai tsaya tsakanin Naira 121.50 zuwa Naira 123.50. To sai dai masana tattalin arziki sun ce wannan farashin ba zai tasiri ga 'yan kasuwa da marasa ƙarfi ba. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko da wannan rahoto. Wannan sabon umarni na kunshe ne cikin sanarwar da aka aika zuwa ga 'yan kasuwar man fetur a kasar. Idan ba a manta ba a ranar bakwai ga watan Mayu ne kamfanin NNPC ta fitar da sanarwar rage farashin rumbun adana man daga Naira takwas zuwa Naira takwas a duk fadin kasar. Alhaji Kasim Kurfi masani kuma mai sharhi kan al'amura da suka shafi tattalin arzikin kasa a Najeriya ya ce wannan farashi ba shi da tasiri ga 'yan kasuwa bare talaka da ke neman abin da zai kai bakin salati. Gaskiya al'amari shine wannan farashi duk da gwamnati na canza shi baya tasiri. Me yasa? Saboda mafi yawan masu sai da man nan sun sau shi a farashi mai tsada. So lokacin da aka ce an rage farashin babu wanda zai zo ya ba su bambancin tsakanin yadda suka saya da yadda ake so a saida. Wannan ya sa kowa yana yin abin da ya ga dama. Kuma abin takaici wannan farashin ba ya tsaya ga na 'yan kasuwa ba ko da gidajen mai kamar na nnpc wanda yake ana ganin na gwamnatin tarayya ne in kika ce sai gaba bambanci kuma wannan abun mun kasa gane kanshi biyo bayan wannan sanarwa na rage tsohon farashin rumbun adana man an yi ta tsammanin sabon farashi da hukumar da ke kayyada farashin man fetur ta najeriya za ta fitar ga 'yan kasar da ke ta sa ido musamman a wannan yanayi da annobar cutar covid-19 ta kara dagula lamura da suka shafi rugujewar farashin ɗanyen man fetur a kasuwar duniya 'yan najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan kan wannan batu. Sunana Muhammad Salisu Dauda daga nan garin Jos. A gaskiya ni dai ra'ayina a kan maganan wannan rage mai da na ji gwamnati ta yi <clears throat> more especially a yanzu a cikin wannan yanayi da ake ciki. Eto eh ta wani fannin kamar abin yabawa ne. To amma abin damuwan shine ne mun yi la'akari mutanen la'akari da cewa yanzu an riga an cire tallafin man fetur da gwamnati ta ce ta cire yanzu ba tallafi da take biya to amma bi ma'ana yanzu idan tattalin arzikin duniya ya tashi kamar duniya yadda ake ta kokarin buɗe tattalin arziki yanzu to alamu ya nuna mai dai yanzu ɗanyen mai ya fara dawowa dala talatin da biyar barel ɗaya sunana muhammad nasir sa'id liman a garin katsina ra'ayin mu kan shi ne mun ji an ce an rage kudin mai amma gaskiya yanzu ba mu gani a ƙasa ba me ba mu gani a ƙasa ba kamar ni yau na zo daga karin katsina na sai mai lita naira 125 so kin ga ba a rage ba na. wannan karo shine dai na uku da aka ƙara sauya farashin man a cikin wannan shekara a najeriya shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya Shamsiya da ta haɗa mana wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da ci gaban labarin duniya. Hukumomi a birnin Wuhan na kasar China sun ce sun yi ma ilahirin mutanen birnin gwajin cutar COVID-19. wanda hakan na ɗaya daga cikin matakan da ƙasar ke ɗaukawa na maido da ƙwarin gwiwar 'yan ƙasa da kuma harkokin tattalin arziki wannan gagarumin gwajin da aka yi ya nuna cewa mutane 206 ne kaɗai ke ɗauke da cutar ta covid-19 wanda kuma su ke rukunin gyauran cuta tun bayan barkewar cutar zuwa yanzu birnin ya ba da rahoton kamar mutane sama da dubu hamsin da cutar. to ko me yasa hukumomin birnin suka yi gwaji ma kowa da kowa idan mutane kalila ne kawai suke dauke da cutar masu lura da al'amura na ganin an yi hakan ne saboda karfafa gwiwa wa mutane fiye ma da zama wani matakin kiwon lafiya wuhan ne dai birnin da cutar ta fara bulla a watan disamba maganin nan na remdesivir ya nuna sakamako mai fa'ida musamman ma a jikin mutanen da cutar covid-19 ba ta yi musu tsanani ba a gwajin baya nan da aka yi a cewar masu ƙirƙiro maganin a jiya litini kamfanin gelis science jiya litini ya yi shelar cewa gwajin baya nan da aka yi ya nuna cewa mutane da suka sha maganin a tsawon kwanaki biyar na da kashi 65 cikin 100 na yiwuwar samun sauki a cikin kwanaki 11 fiye da waɗanda suka sha magungunan da aka saba bayarwa. hukumar lafiya ta duniya who jiya litini ta tabbatar da wata barkewar mugunyar cutar nan ta ebola a jamhuriyar demokradiyyar congo a daidai lokacin da barkewa ta farko ta fara nuna alamar kawo ƙarshe a wani taron manema labarai da ya yi a birnin geneva jiya litini shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus ya ce wannan sabuwar barkewar ta auku ne daura da birnin mbandaka da ke lardin equator na arewa maso yammacin kasar gwamnan lardin bobo boloko bolombu ya tabbatar da mutuwar mutane hudu sanadiyar cutar a shekara ta 2018 lardin na equator ya yi fama da barkewar cutar ta ebola wadda ta kashe mutane 33 kafin aka shawo kanta to a da ibrahim da ya karanto mana cikakkun labarin duniya Ƙungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ASU ke ci gaba da yajin aiki. Gwamnati ta yi barazanar maka ta a kotu idan ba ta koma teburin sulhu ba. Ɗaya daga cikin masu magana da yawun malaman jami'o'i na ƙungiyar ta ASU Farfesa Muntaka Usman ya gana da muryar Amurka ta wayar tarho inda ya mayar da martani akan kiran da gwamnati ta yi inda ya kuma yi bayani akan abubuwan da ka iya kawo cikas a tattaunawar su da gwamnatin tarayya. Ga yadda hirar tasu ta kasance da wakiliyarmu Madina Dauda. Profesa, wani ƙarin haske za ka yi mani akan kira da gwamnatin tarayya ta yi muku? cewa ku koma kan teburin sulhu. Muna tattaunawa da gwamnati. Shigo wannan annobar coronavirus din shine ya sa aka dakatar da tattaunawa. To za ku sabunta bukatun naku ne na tun shekara 2009 ɗin, ko dai akan wa'annan ɗin? su ne dai za ku dogara. Maganar tattaunawa ta danganci wa'annan bukatu na yarjejeniyar da muka shiga tsakaninmu da gwamnati ta alif dubu biyu da tara shine ake sabunta ta amfanin sabunta yarjejeniyar shine abubuwan da aka ce za a yi a wannan yarjejeniyar shin an yi su in ba a yi su ba menene mafitar yadda za a yi a sasanta su a yi daidai da daidai. To wani martani za ka mayar a game da barazanar da gwamnati ta yi na cewa in kun ki amincewa da kiran da ta yi na dawowa kan teburin sulhu za ta shigar da ku ƙara kotu. Idan gwamnati ta ce za ta shiga kotu, ai ba wanda zai hana kai shiga kotu. In aka shiga kotu, ai sai an saurari bahasin kowane. Sannan kuma na yi imani da cewa kotunan Najeriya suna ba da hukunci da ya dace ga abin da ake bayani. menene mafita na wannan takaddama taku da gwamnatin tarayya da ta ci ta cinyewa duk yadda ƙasa ta kasance ta ci gaba sai tana da al'ummomi masu ilimi and al'ummomi masu ilimi su kan fito ne a bisa jami'o'in da ta tahiyar da ƙasar nan yanzu matsalar da muke ma ciki an ga mahimmancin cewa ya kamata ilimi a bashi mahimmanci to idan gwamnatin tarayya ta ga dama ta ce ta tahiyar da ilimi a kan abubuwan da sauran kasashe na duniya suka fuskanta ana so a ci gaba to sai a yi idan kuma ba za a yi ba za a yi ta wani rara gefe ne to wannan matsalai ba za ta taba kauduwa ba To masu sauraron mu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31, da kuma 60. Sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo. wato a voahausa.com ko sashen hausa.com ko kuma shafukanmu na Facebook da Twitter domin kallon hotuna da bidiyo. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Saka mai wuya. wai mutum bai da abun faɗa ba kar ka zo cikin al'umma kana yin magana wacce take ba ta gaskiya ba ana maganan bara tun kafin kai a haife ka ake yi ka sani bara ko almajiranci daya kai ka ba mu shawara kai ka ba mu shawara ka ce a bambance tsakanin almajiranci da bara yana yi ne na kuskure da ya fi ya dauko maganar shi daidai a'a ka ci tuwon kafin in ci ayi to bara bari mu ji shek albani albani bari mu kalla shek albani shek albani ina maka ni tam nake maka tambaya jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC muna ci gaba da tattauna maganar bara ko kuma almajiranci da kuma yadda yake canja fasalan zaman al'umma a sassa da yawa na kasashen mu na Afirka tun ma ba Najeriya ba kuma a najeriya musamman arewacin ta to yau ma zan sake haɗa ku da isa lawan ikarata da bakinsa malamai guda biyu da ya gaito domin tattauna wannan al'amari wato sheikh halilu malaya da kuma sheikh jamilu albani inda yau za ku ji wasu daga cikin wato abubuwa da suka shafi wannan al'amari musamman ita kanta cutar corona din da yadda ta kutso cikin wannan al'amari ta shafe shi to malam isa bismillah Eh, babban mutum ya ce yaran wanda aka kore aka kore su ne aka rushe musu shago yaran wanda aka kore su aiki ne yanzu ya gama gaya mana cewa baran nan an yi ta 1957 ko waye da ah, karatun allo karatun allon nan an fara shi kaza ah, to kina akwai tanakudi ya ce kuma yawancin su a wata maganar kuma ta farko ma ya ce 'ya'yan nan ne so ni abin da nake kallo ya kamata mai fesin reality A'a ba wai mutum bai da abun faɗa ba kar ka zo cikin al'umma kana yin magana wacce take ba ta gaskiya ba. Ana maganan bara kafin kai a haife ka ake yi. ka sani bara ko almajiranci daya kai ka ba mu shawara kai ka ba mu shawara kace a bambance tsakanin almajiranci da bara yana yi ne na kuskure da ya ya dauko maganar shi daidai a ka ci tuwon kafin in ci ayi <laughs> eh, to bara bari mu ji eh, albani albani bari mu kalla shek albani shek albani ina maka ni tam nake maka tambaya mu aje wannan kuskuren mu kalli tambayar da na maka mu kalli tambayar da na maka number 2 ina zuwa number 2 point of correction akwai bambanci tsakanin namiji yana gwamna ya tafi da abu ina da dalilin da yasa na faɗa mu aje magana nan muna magana mu aje muna magana akan almajir muna magana muna magana muna magana akan almajiran shek shek shek muna saurare ni shek muna magana akan almajiranci ne a muna magana almajiranci ne duk maganar siyasa aje ta yanzu maganar almajiranci an ce za ya daina samu maganar siyasa ina da magana ta za ku iya buga misali freedom of movement da yake ta magana constitution ɗin da yake karanta wannan shi ya faɗi cewa akwai halin da za a iya kwace mu mutum right da yake da shi shi ya faɗa ah, ka je ka karanta mana ka je ka karanta ka je ka karanta an karya ake maka yanzu akwai na farko number one akwai abin da zai zo kana da public peace common right inda aka baka yanzu an ba mu right of speech amma idan mutum zai zo a right of speech din ya dinga yin maganganu ya zagiwa ne zagiwa ne gwamnati ta kwace constitution ya kwace ɗaya kenan yanzu mu kalli maganar almajirai maganar right of order maganar public order mu dawo magana malam muna maganar almajirai ne da almajiranci kar mu shiga wani abu daban muna magana a magana akwai abubuwan da so da yawa yan human right za su tafi daban addini kuma fuskan da ya kalla na musulunci daban so ya kamata ya dauki guda daya in zai magana akan human right ne daban yanzu kan ke mutum hannu yan human right za su ga ka saba in yayi sata ya kai nisabi amma addinin musulunci ya ce a yanke mai hannu yanzu saura tun da ka ce in bar wannan maganan mu abin da muke faɗa shine har yanzu har gobe muna son a samu dama ya za a yi 'ya'yan mutanen nan si karatu kala biyu si karatun addini su haddace alkur'ani si karatun zamani si tafiya da fuka-fuki guda biyu to amma me yasa kuke ce a mai da su gidan zuwa burin mu shine kowanne da yanda kake nan Isa Lawal Ikara da ba kai karatun zamani ba ba za ka zama haka ba a cikinsu muke so a samu ciyamomi muna fatan Allah ya kai mu yau a cikin a samu gwamnoni muna fatan Allah ya kai mu a cikin su a samu shugabannin kasa amma ta yaya da jahilci shi karatun alkur'anin da ake karanta ake magana maratib ne akwai karatun alkur'ani tilawatan akwai karatun alkur'ani ka san shi ka san tafsirin shi ka san ma'anar shi saboda haka mu abun da muke kokari shine yaran nan kowa ya zauna a gaban dan shi a gaban iyayen shi in ya karatun boko ya dawo je karatun addini kuma akwai abin da ake ce ma custody yanzu a constitution din da ake faɗa idan baka kai shekara takwas shekara goma sha takwas ba in mutum ya musulunta in ka kai shi kotu kotu za ta ce a mayar da shi wajen iyayen shi in in christianity yake za a ce a mayar da shi christianity a mayar da shi garinsu. kenan ashe custody akwai custody na mutumin da idan bai kai shekaru ba wanda suke na maturity dole za a mayar da shi zuwa ga garinsu ko iyayen shi shek albani ku yanzu kun yadda a mai da yara garuruwansu ne abun da muke faɗa abu biyu ne ya taso na farko ga wannan fitina ta taso ana kawo mana namu mu ma duk wanda yake jihar kaduna an kawo mun keɓe su a waje ɗaya mun ba su abinci mun ɗauko likitoci sun duba lafiyansu kana ji wannan maganan bayan sun duba lafiyansu an sa musu kaya mai kyau ba kamar yadda wani yake faɗa boye ana tura su a motoci kamar shanu sa su aka yi a motoci masu kyau da data aka je kowane lokal gamman aka ce ciyaman ya fito bayan ciyaman a samu sarakunan mu sarakunan gargajiya masu mutunci sannan a samu manyan malamai su karbi yaran nan kowanne yaro kuma a kai shi gidan shi yanzu in corona ta wuce yanzu in corona ta wuce malam idan corona ta wuce za a ci gaba da almajiranci ko sun koma gida kenan nake faɗa shine kowanne jiha kowanne gwamna yana da dama ya sa dokan da ta dace da jihar shi mu abin da muke so 'ya'yan da suke jihar kaduna 'ya'yan da suke jihar kaduna mu ba mu gama sauke ma nauyin ba balle mu ɗauko na wani jiha Allah zai taimaki zai tambayi gwamnan jihar Kaduna ƴaƴan jihar Kaduna ne Allah ba zai taimake shi ba zai tambaye shi ƴaƴan jihar Kano ba ba zai tambaye shi ƴaƴan jihar Niger ba ba zai tambaye shi ƴaƴan jihar Zamfara ba Allah zai tambaye shi ƴaƴan jihar Kaduna ne bari maka tambayar karshe kafin dawo zan dawo gurin ka mu kare yanci da mutuncin ƴaƴan jihar Kaduna wata magana da shi Sheikh Maraya ya faɗa ita ce karatu da ake kamar ko na sakandare kila ma ko jami'a zaka ga sai an fita waje to idan aka ce ga wani malami ya shahara a Zaria misali sai wani mahaifi daga ikara yana so ya ɗauko kuɗin shi ya kawo shi zaria wannan tsari da kuke so ku yi yanzu zai amince ko ko kawai dai dole sai ya nemi mai karatu a ikara. bari ka ji ba zaria ba ni na tsallaka na bar Najeriya na je na yi karatu a kunda ma za su tsallakan suna zuwa duk jami'o'in duniya da duk inda suke so su yi karatu ba wanda ya hana su balle ma Najeriya. Tsarin ku zai yadda da wannan? Na ce maka duk duniya in kana so ka je za ka je kai karatun kama ba Najeriya kaɗai ba. irin ina maganar wannan tsarin da kace kowa ya koma gaban mahaifin shi idan iyayen shi sun amince mishi zai je duk inda yake so ya karatun shi inda da tsari mai kyau mu kuma jihar Kaduna muna da tsarin da muka sa duk wanda zai shigo jihar Kaduna sai ya kare wannan tsarin Sheikh uh, uh, Alur Maraya ina ganin kamar a iya cewa baki ya zo daidai tun daga shi yana maganar kowa zai iya towa ya karatu in iyaye sun yadda an yi tsari? Shi yana magana ne akan shi bai ma san matsayin masu gidan nashi ba. bai san matsayar da suka ɗauka ba kafin yawa matsayar cewa dukkan almajiri ya fita ya tafi jiharsa ta haihuwa ashe shi bai ma san ah, abin da ake magana ya kamata ya daina samun baki sanda yake magana sanda yake magana ah, sannan kuma kana da wani abu jibi in kana da wani abu akai zan dawo gurinka zan dawo gurinka sannan kuma ga tsarin mulki kamar yadda ne magana ɗazu ya kawo wani abu gashi ya karanta ya nuna mana inda aka ce jiha za ta iya tana da hurumi ga ga tsarin mulkin a gabana. Ana Tsarin mulkin Najeriya sashe na ɗaya ƙaramin sashe na uku ya faɗi cewa duk wata doka wacce ta karo da tsarin mulkin Najeriya to wannan dokar ba tattace tsarin mulkin shine a sama. Wannan shine abin da sashe na ɗaya ƙaramin sashe na uku na tsarin mulkin najeriya ya faɗa sannan kuma fitar da almajiran nan yanzu da suke yi suna cewa makarantu kaza kaza makarantunsu ma ba su da kyau duk jihar kaduna ba secondary school guda ɗaya wadda take da library wanda yake library ba secondary school guda ɗaya wacce take da ɗakin bincike na biology ko chemistry ko physics wanda ya amsa sannan ajujuwan makarantun a cunkushe suke sannan don haka ne ma babu wani ma'aikacin gwamnati a yau wanda ɗansa ke secondary school ɗin gwamnati sai guda ɗaya da aka ɗauka aka kai primary school shi ma kafin a sa shi sai da aka kashe makarantar naira miliyan ɗari da casa'in 197 saboda ɗan ɗan mai bashi tuwo so da ya kamata misali ko ba gaskiya ba a dubi abin nan da kyau kuma babban abin takaici ne a ce gwamnati tana ɗaukar mutanen ma da basu san matsayarta ba gwamna mai gidan ke ce kaza kai ka warware yana ta'alikin yana abin da gwamna yake nufi kila gwamna ya magana a dunkule shi yana maganar wannan tsari na almajiranci eh. za a tabbatar da kowa ya koma gaban iyayen shi ya eh. karatu in kuma an samu izinin iyaye za a taso a je wani guri yanzu kamar dalilin da ya faɗa cewa saboda wannan abu da aka samu ne ake mai da almajirai waye ya fara kawo corona a jihar kaduna shi ya mai da shi ƙauyensu almajiri shi bai kawo ba yaɗa mai akai wanda ya fara kawo corona a jihar kaduna waye shi amma ai almajiran da aka kawo malam eh. wato su jihar kaduna ta fitar da almajiranta kafin a kawo mata na kanan da suke da wannan cuta to misali in wasu sun yi ba daidai ba ku sai ku yi tsarin mulkin najeriya sashe 41 gashi a gaba na karamin sashe na daya ya ce duk dan najeriya yana da dama ya zauna a ko ina so da haka har in wani ya saba ka'ida ya kawo maka kai ma sai ka saba malam me yasa kace ganin kuma ya rantse da alkur'ani in musulmi ne gwamnan zai kada tsarin mulki in kirista ne ya rantse da bible sannan jihar nan in cewa kowa ya zauna jihar da aka haife shi ne ta kawo waɗanda ma ba 'yan jihar ba suna nan yanzu suna aiki a jihar nan manya ne a jihar nan suya ba basu su zauna a jihar su ba har sun zo jihar wasu suna aiki sannan a ce kowa almajiri shine za a kora daga jihar. a gaishe ku malamai. To jama'a zan muka zo ƙarshen wannan shiri na wannan mako sai Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa muna fata mu zo mu ci gaba. Inda wannan shiri mai zuwa din za ku ji yadda ake ba da dalilan cewa ai ba Najeriya kadai ake bara ba. Ana yin sa kasashe irin su Malaysia da Masar da Mauritania da sauransu saboda haka me yasa yake ba daidai ba a Najeriya din nan. kuma shin bai kamata a ce iyaye sun ba da wani abin hisani ga malaman da za su hannunta wa yaransu ba sannan ba da bayan haka me zai faru bayan an ga bayan korona na nan za a bari yaran nan almajirai su dawo ko kuma yaya to yanzu kam na za mu yi bankwana da ku a madadin su malaman namu wato shek haliru maraya da shek jamilu albani da kuma musamman shi wakilin namu isa ikara ni ne ali mustapha sokoto a washington dc sai an jima. Adalla a gaida Aliyu Mustapha Sakkwato. Yanzu ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce waɗanda suka yi zanga-zanga ta hanyar tashin hankali a ƙasar sun aikata abin da ya kira ta'addancin cikin ƙasa. Yana mai shan alwashin cewa zai kawo ƙarshen abin da ya kira bore da karan ga doka a faɗin ƙasar. a halin da ake ciki kuma tsohon shugaban amurka barack obama ya ce ya kamata amurka wanda ke zanga-zanga kan mutuwar george floyd su yi amfani da wannan fargar da suka yi wajen cimma sahihin canji ta wajen shiga harkokin siyasa a wuraren da suke sakamakon gwajin gawa wanda dangin marigayi george floyd suka sa aka yi ya nuna cewa shaƙewa ce ta yi sanadin mutuwarsa a makon jiya lokacin da wani dan sanda a minneapolis ya sa gwiwarsa kawuyar floyd din ya danne na tsawon mintoci da dama hukumomi a birnin wuhan na kasar china sun ce sun yi ma ilahirin mutanen birnin gwajin cutar covid-19 wanda hakan na ɗaya daga cikin matakan da kasar ke ɗaukawa na maido da ƙwarin gwiwar 'yan ƙasa da kuma harkokin tattalin arziki. maganin nan na remdesivir ya nuna sakamako mai fa'ida musamman ma a jikin mutanen da cutar covid-19 ba ta yi musu tsanani ba a gwajin baya-bayan nan da aka yi a cewar masu ƙirƙiro maganin a jiya litini hukumar lafiya ta duniya who jiya litini ta tabbatar da wata barkewar mugunyan cutar nan ta ebola a jamhuriyar demokradiyyar congo a daidai lokacin da barkewa ta farko ta fara nuna alamar kawo ƙarshe. To ma sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin. Da Sidi wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Bonjour, au micro Idrissa